أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a yau magani na dawo dazu na gida yara na su kiran daga ofis an ce ya faka lawo ya kawo mani takarda cewa an kai ni kaya ina gida ban san ni mai nake ana ce to ba da ina kafin zo ma na duba waya sai na ga rarara ya tuturu a cikin guru guru guru like something ana celebration ne na cewa I know we are coming to that stage, no problem. Na hiyo na wanataka damu na mimi shabu kule sebule na dewa magana na dade a ah, abinda wannan maka taka gana magana duka abinda na faɗi a wancan bidiyo gaba da shi magana na farko kenan magana miliyan biyar ita ma to maganar miliyan biyar dama ai da nake magana na ce masana sun yi makayan kudi za su yi miliyan biyar ku saurari yi kudi da kyan wani sai kuma sannan shi afa galau duk magana da na ya kan shi kariya ce sannan in cire bidiyo da na yi a social media kuma an ba shi hakuri an bani daga nan zuwa awa ashirin da hudu idan ban yi haka ba za a ɗauki mataki iko a kaina a gabatar da ni a gaban takarda a gaban hukumar kenan to kira kuma ga shi gabatar da tun da an yanke min hukunci tun ba yi bincike ba duka komai an ce kariya ne ta ga on social media an sa wasu marubuta na ta rubuce rubuce rubuce rubuce i was surprised ai abun da ya kamata a yi akwai da za a yi maganin wannan abun one for all don a tabbatar da cewa ni makarici ne very simple wannan da aka sa su rubuce-rubuce na wannan marubutan sai a sa su je shi ko magana na gidan yaya libro ko gidan family libro musamman mama shi ne ko kan libro su yi magana su ce a'a wannan hoto da aka sa daukan nauyi da mai girma gwamnan kano ya dauki nauyi auren mu wannan kaya da yake magana an kawo mana na ko kuma a ce eh, an kawo kudi na wannan kaya na tabbata muku ya ce amma kun ce gaba daya magana karya ne to kamar yadda na faɗi jiya magana ce an zo an zo ya yi magana da su ya ce a siya kaya duka za a siya a siya za a kawo kuɗi kaya wannan an sa sun ɗauki bashi na kayan nan dubu da wani abu wanda har yanzu ba a biya ba to what i expected you to do is ina tsammanin cewa idan ma kuna so ku zo da wani hujja guda biyu ko ku kuce to na daya sai a je kamar da na faɗi a je a samu magana cewa an kai wannan kaya na tabbata maka da shi duniya ta gani na biyu ko kuma ku mai da laifin akan mai gidan mai girma gwamnati na a ce a'a shi ne ya sa wannan yara a wahala ya ce mu zo a yi wannan kuma ya kiba da kudin shi sun dauki bashi shekara biyu ba biya ba har an kai ga sai da gidansu ana biya wannan bashi sai a dauko da biyu don taro shi kuma ya dama gwamnati ni da wani cire video daga gwamnati ne saboda yana ganin cewa shi zai mashi adalci ba dai kada a ce a ah, ina dauka sai ko na kudin ina yi abu da zai ci mutunci gwamnati a don duda na sani cewa na mashi adalci ne saboda ina ganin cewa mai adalci ne ba zai yarda ya sa iyalai ruwa cikin wannan mana baya ba da wannan da bincike da nai to amma idan ba ku yarda da wannan ba to ya kamata sai ku juya laifin sai ku mai da shi a kan miliyan ku ce a'a baban cire duk wannan magana naka ba haka ba ne gwamno shi ne ya ki ba da kudi bayan ya sa an sa mutane an sa yanayi grosin doki bashin kaya ya hana kudi shekara biyu da wani abu yanzu bai ba da kudi ba shi ne ya sa su wahala ba ni ba clear a fitar da kanka sai mu koma sai mu yi direct da gwamna mu gaya mashi ai ba za mu ci mutunci shi ba ma za mu gaya mashi saboda abun da su wancan mutunci da aka ci na riga da hibiro su ba su da family su ba su da eh, su ba su da gata ne duk ci mutunci shi da aka zo ana yi kan wannan an ci mutuncin shi akan wannan bilahi azim masu kaya su zo su buga gida da safe a yi waye an dame shi kan kudi wata daya wata biyu wata uku shekara daya ya kasa dole aka sai da kaya aka bar aka gidan yari aka bar kuɗi shi tucci mutunci shi da aka can shi bai da gata su ya ne kuma wasu da gata shi ke gata su Allah to Allah ne gata su ni aboki bro ne amini bro ne duk inda abu ya shafi dole zan yi magana na isa ne sai aka magana yi idan shi kane shi ba zai iya magana ba ni zan yi magana amma abu daya za kamata ku nuna ma duniya kun ce kuma me yasa na kawo magana malamai dole ya kawo magana malamai saboda muna jima magana malamai ba za a yi kariya da shi ba dole malamai nan ba zai yi ba zuwa ce a a wani akwai sun shiga cikin wannan magana a ai na sa su ne saboda su ci mutunci eh, afaka nawa ba ban yi don haka ba saboda malamai ba za su fito ci mutunci ba sai su tabbatar da abin da gaskiya ne su yi magana amma ba ci mutunci na ce su shiga cikin wannan magana saboda yana ba su girma ne bai taba yarda na zagin malamai ba saboda yana ganin amfanin shi ne a duniya da haka dole ya sa su a cikin wannan magana su idan kotu za ta iya twisted ta yi abin da ta gaya malamai ba za a yi wasu haka shi yasa na sawa malamai a ciki na sawo yan jarida yan jarida ba ku shiga wannan magana ku je gidan iyalai ku ku yi cike ku buga magana ba wacce ne ko da an ja rufe ni saboda na san suna da karfin hukuma za su kai ni kotu za su iya kulle ni komai za su yi yukwana na akwai wanda sun je sun kamo daga kasina da aka kai shi kotu an zama farko an ce za b'a bada belu shi sati mai zuwa sati mai zuwa an ce alkali bai da lafiya ma ba zai fito ba sai kwana goma duka yana faruwa yi kuna da mulki a hannunku ko za ku yi zan ce ni ba za a iya dole ni ba ne amma a dole ni kan gaskiya na fine ba zan damu ba na san da gaskiya na ne za ku zo ku yi amfani da shi ku daure ni saboda kuna da mulki walaye ko a kumbana namiji ne na isa a ciki don kasu kuma wanda yana ta abun sama da kasa da shi na sama ne ko me na sani duk tare kuka yi saboda kawai kai ne wanda mun yi magana na da kai kuma ina dai duba abu shi yasa na yi shi direct na mai da magana saboda da kai muka yi magana ka ce mun za ka wannan kaya duka abin da za ku yi ni ba wai dan wani san za zuwa na mataki da mutane naku idan sun ci mutunci mutane ba komai bane amma ko gaskiya aka faɗa a kan ya zama cin mutunci wannan magana ai ba mutar da zuciyar wuya ba ne tun da abu ne da muke yi a ido duniya yan jarida suna bi wani abu yanzu malamai suna bi wani abu mutanen gari da duniya duka suna bi wani abu an san gani ba wakaci ba ne ba zan ko kawai kama fa ba ba kawai ba tare da hujja don haka idan an zo hujja za ku fito da ita ba wai ku ce a'a in bai yi kaza ba daga nan zuwa hudu to da hudu me zan yi kuma bayan an gama cikin ni kuciya takarda tun a nan ba duk abin da aka ce duka abin da na fahimta kariya ne gashi a kanta duka a ce kariya ne to ya ke so yi a ce duka kaza kaza kariya ne duka abin da ka fahimta kariya ne tun ba je kotu ba an yake nuna hukunci to ni kuma ake so in je a kotu ina je kotu kawai abin da kuka kada dama shi ta kuya ciki a je a je a rufe shi kenan daga da sai na ne ni na san zan shiga kotu in ma na shiga kotu na shiga ba da haƙi na bane in ma na shiga gidan yaya kulle ni an kulle ni ne don kuna da gwamnati an za ku iya yin abin da kuka ga dama mutum na kuka kama kuka yi masa barazana kai su kotu ba da laifin gwamnati ma akwai wanda sai da aka zo bakin kotu ma ke rubuta laifin shi wallahi ta lai sai da aka kama zini ba rubuta laifin shi ba sai da aka zo bakin kotu ma ke rubuta laifin shi kowa ya gani ake da ko sidi na shekara biyar ana kuma shi waye ba zai lura a ba kowa zai iya lura amma abin da yana so shine ka fito ka kare kanka akan wannan ka ce a'a baba cire duk wannan abu ba ni ba ne ba a'a gobra ne ya sa lalai ruwa wannan wahala aka kai ka da gidansu ka mai da laifi kan gwamna mun sai mai yi da gwamna a'a na kai wa lalai ruwa wannan kaya ga shaida na ko ka faɗi ma baki ko ba ka faɗi shaida ba mun kama kawo shaida cewa ba ka gani ba ka sani ka fadi ma duniya cewar an kai wannan kaya ko an kai kudi gidan yare ko wannan abu ne ka fito kasa a social media kun nuna ma duniya cewar an doki abu na ayyukan da shi a ce kare ne amma ba wai a duka tirafe ne tila da wani takarda cewa za a kulle dama na san za ku iya kulle ne na san za ku iya kulle ne saboda kuna da karfin hukuma kuna da gwamnati amma ba gwamnati bane ba kai kai sa kan wannan magana maka ce ka kulle saboda ka san cewa na faɗi gaskiya amma kai wani farasta wani bangare ne na gwamnati so ko mi kafa faɗi za yi yayi sannan mini eh, hukuma eh, harkar fina-finai a jihar kan muna karkashin ka ne so ban ga wani dalilin zai ce ba za ka yi a kulle ni ba na za ka yi amma a kulle ni akan gaskiya ta akan ba ni gaskiya ba shine za ku yi daraja idan duniya ba wai ku zo kawai a ji a yi biji biji biji biji a ji a ce zan kulle ni shi a yi wani abu so an waiting ina zuwa ka turo da sai ala in Allah ya da gobe zai na sani dama za ku kulle ni ba kuma kai gari bane ba a openly da kai da rara ne za ku kulle ni fine ku kulle ni wani ga fili ga dokoki Allah ya bada sa kuna da hukuma kuna da gwamnati ku yi abin da kuke so ku taka wanda kuna so Allah ya bada sa amma in kuna son gaskiya a zuwa ku magana nan kila. fila ku fito ku kare kanku a ta ba wai ku nini wannan biji biji biji ku ce za ku je ku dole ba dama ka buga waya yau da safe kai magana da mutane da an ne an gaya duka abin da kana fada ka kira mutane daga wuri ka kira mutane daga warawa ka kira mutane daga wuri daban daban ka yi maganganu cewar kai sai ka kulle to a kwati za ka wuya wulakanta ni kama kamar da ka faɗi ba wannan kware ba amma dai na ga maka ka kafa di gaskiya na wallahi ba na shi komai a jikina duniya tana kallon Allah yana kallon Allah yana kallon ko abu dai ma ka fito kai mana kamar yadda na ce in ka yi rantsuwa ko da kur'ani ko ba Qur'ani a rantsuwa ne gudun Allah billahi azim ba ku kai kudin nan ba ba ku kai kayan nan ba ka fito ko wannan ka faɗi mana ka ce billahi azim kun kai kudi ko kuma ba ba da ko kuma ba yi ba ba magana ba